انما يخشى الله من عباده العلماء to duk abin da za ka kawo na nuna soyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai ba su yi shi ba to wannan abu a sunansa kuma bata ne a cikin addinin Allah kuma ba nuna wa manzon Allah soyayya bane cin gyaran manzon Allah ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban misali daga ciki shine maulidi taro da ake na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Rabiul Awwal shekara ta zage na yi kuma sama a taro a yi biki a yanka awaki da shanu a yi abinci a tara jama'a a riba a yi biki wai don murnan haifuwar manzo Allah sallama wannan in kai haka kayi bidi'a kuma baka nuna wa manzon Allah sallama soyayya ba don sahabbansa ba su yi haka ba ko ɗaya baka isa ka kawo wanda ya haka ba kuma baka da dalili daga alkur'ani ko hadisi wannan abu bata ne kuma bidi'a ne dalilai akai ga sunan abu na farko baya daga cikin shiriyar manzon Allah wasallam kuma ba daga cikin shiriyan kulafa rashidun abubakar bai yi maulidi ba umar bai yi ba usman bai ba aliyu bai ba manzon allah bai ba ina zaka ka addinin ka aina kake nema manzo ya ce fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdin min ba'di wa tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa mudathati al-umuri fa inna kulla mudathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah ku riƙe sunnata ku riƙi sunna Abubakar da Umar da Usman da Ali ku riƙe su gamgam da haƙoran ku riƙe su gamgam ka ku da abin da aka kirkiro bayan abubakar da umar da usmanu da ali kar ku bi wannan abun da aka kirkiro din duk abun da aka kirkiro ba su bidiya ne ko ta bidiya bata ne to ba su yi ba kafi su sun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko rabin rabi tunda ba su yi ba ba su yi wannan ibadan ba to kai kuma yanzu bani za ka zo ka ce ibada in kana son ka nuna farin cikin haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je kai aiki da sunnoninsa da shirin da ya zo da ita shine kai murna da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ka take hadisansa ka je kana wasu bidiyoyi wannan ba murna kake bane kana cin gyaran manzon Allah ne da sahabbansa abu na biyu wannan abun shi'a fatimiyya su suka kirkiro shi kamar yadda malamai suka yi bayani yan shi'a su suka kirkiro maulidi kuma sun kirkiro shi bayan karni guda uku da manzala sa ya yayi ba sun wuce khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum manzala ce mafi darajar mutane wanda suka rayu da ni sannan masu bin su sannan masu bin su sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina bayan an sun tafi shi'a suka kirkiro maulidin manzon Allah sallallahu alaihi sauran yan bid'a suka yi ta su ma suka karba suka runguma suna yi amma sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba bayan su aka kirkiro shi abinda bai zama addini ba a can baya a yanzu ya zama addini sai dai ra'ayinka zaka bi kawai baka da hujjan da zaka kare kanka a wajen Allah subhanahu wataala don in kaya ka jawo kace tana nunawa wannan fassaran ka ne ba fassaran magabata wani ba ka fi su fahimta alqur'ani in hadisi ka tankura kace yana nuna wannan ma'anan fassaran ka ne ba fassaran sahabbai bane da magabata don ba su fassara shi yanda ka fassara ba kuma ba su aikata yanda kai ka aikata ba abu na uku kwaikwayon nasara ne yin maulidi kwaikwayon kirista ne su suke da wannan su ne suke murnan haihuwan annabi isa shine ne su ma ba addini su ne zo da shi ba sun kirkiro shi ne bayan dauke annabi sai suka kirkiro wannan bidiya suke yi to shine wanda yake maulidin haifuwar matsala sa salama to shi yana kwaikwayon wannan nasara ne mu kuma addinin mu ya hana mu kwaikwayi nasara manzo Sallama sa ya ce man tashabba bi qaumin fa huwa min duk wanda ya kwaikwayon mutane yana tare da su ne hada mu don suna yi mu sai mu yi ba za mu yi ba ya saba wa addinin mu manzo bai ce mu yi ba sabai ba su yi ba su suke maulidi murnan yesu ya faɗo murnan haifuwan annabi isa mu babu a addinin mu ya zaka kamanta mana addinin mu da addinin nasara addinin musulunci daban addinin kiristanci daban karka cakuɗa mana addinai addinin musulunci kwaya ɗaya ne karka cakuɗa shi da wani addini kamar da shi abu guda ɗaya addini biyu ya zama ɗaya musulunci ba zai yadda da wannan ba yasa sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi ba su yi ba sannan abu na hudu wato hanya ce ta wuce gona da iri wajen haƙƙin manzon Allah sallallahu ana tara jama'a a dinga kawo musu wasu kissoshi na ƙarya ma anzalallahu bi hamin sultani ba su da hujja wajen Allah tatsuniyoyi kisan da ba ta da asali sana zuwa ce manzon Allah sallallahu alaihi yana zuwa wurin yakan bar kabarin sa ya zo wurin kuna yi a jimeta ya zo na yola ya zo na kano bauchi kafin ka je Najeriya ya je wurare goma kuma shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin ka kamata ya baka wani kai kana yi a nan anguwan wani yana yi a can wani yana a can kuma duka manzon Allah yana zuwa wuri sannan bayan nan a zo ana yin wasu abubuwa na yabon manzon Allah sallallahu wanda ya wuce gona da iri ana bashi matsayin Allah a dinga siffanta shi da siffofin Allah a wurin maulidi a dinga roƙonsa ana cewa a shafaata a shafaata ya rasulullah al Almadada al ya rasulullah al-ghawtha al-ghawtha ya rasulullah wannan mun ji da kunnen mu suna roƙon manzo Allah ceto suna roƙon sa ya dada musu rahama da albarka ya taimake su wai manzo Allah ka taimake mu duk wanda ya roƙi wani ya biya masa wata bukata ba Allah ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi shirka man istaghatha bin ghairi Allah faqad asha fa idza sa'alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa muku inji Allah shi kaɗai ne mai amsa addu'a addu'a ibada ne a zo a wuce gona da iri wajen yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuturuni kama atratin nasara almasih ibn maryam fa inna ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasulihi kar ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yabon annabi isa alaihi salatu wasalam yace ni bawan Allah ne ku ce bawan Allah manzon Allah kawai shikenan nasara ba haka suka wuce gwana da iri sai suka ce annabi isa dan Allah wani domin kuma daga cikin musulmi yan bidiya sai su wuce gwana da iri sai su bawa manzon Allah sallallahu alaihi matsayin Allah suna bashi matsayin Allah subhanahu wataala duk bukatunsu sai su sauke wa manzo Allah shi zai biya musu wannan aiki ne na Allah manzala Allah bai zai yadda da kai ba kana haka ba zai taba da kai ba ka saba wa ta ka saba sunansa kuma babu wani nuna soyayya wayannan abubuwan da ake a wurin da cakuɗa maza da mata da kiɗa da za a zo a yi ana ta rawa ana kiɗa ana rawa wannan kawai ya isa ya haramta maulidi ma abubuwa da ake a wurin da wasu kistoshi na ƙarya wanda ba su da dalili su kaɗai sun isa su haramta maulidi ballantana kwaikwayon wayanda ba musulmi ba ne ya saba wa sunnar manzala da sunnar sahabbai kirkiransa aka yi bayan magabata na gari sun bar duniya aka kirkiro shi saboda haka idan muna son shirya musamman za a sassan kamar yadda sabai suka so shi dole sai mu kaurace wa wa'annan bidiyoyin gaba su in ko muka ce aka haka za mu tafi to namu fa ba irin na sahabban ba ne kuma makomar ba ta zama ɗaya da na sahabban ba to da haka mu gyara imanin mu gyara tauhidin mu gyara ibadan mu so zan Allah sallallahu alaihi wasallam dalilai kamar yadda sahabbai suka so su mu bi umarninsa mu halu daga abin da ya hana mu bi sunnansa mu yi addinin yadda ya yi shi shine mun nuna masa soyayya da kauna don sahabbai da sun masa tawaye suka kirkiro nasu a zamaninsa da bai tafi da su ba wallahi da ba zai tafi da sahabin da manzo Allah ya cewa ai kaza shi kuma yana cewa ai kaza ba ba zai taba tafiya da shi ba to yanzu bayan yare su kuma ka ce kana son sa kuma kana yin naka daban me za ka samu wani riba in idan ka bi sunnan manzala a duniya a rayuwarka za ka mutu ne mutuwanka bata zo ba ko za ka halaka shi mai bin sunnan me ya same shi ya cutu ne wanda asali ma abubuwa na bidi'a ma sun fi wahalar da jama'a ma fiye da na sunna kana ta shan wahalan banza ba lada sai alhaki ga sunna na manzala sallama sauki kuma kana kan dalili ka tafi akan haka ala basiratin da ne baka da shakka a cikin addinin ka